Tsaka mai wuya. Let me say this very categorical. If I were him, I would resign and face all the allegations against me. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Gwamnan jihar Zamfara mai ci yanzu Dauda Lawan ya fito balo-balo yana zargin gwamnan da ya gada Bello Muhammad Matawalle da cewa yana da alaka da barayin daji kuma ya kamata ya sauka daga mukamin shi na ministan tsaro. Let me say this very categorical. If I were him, I would resign and face all the allegations against me. And that would have been more honorable because from all the uh, information we're getting, my predecessor was fully involved in some of these banditry issues. Bari na faɗa ƙarara idan da ni ne shi zan yi murabus na fuskanci dukkan zarge-zargen da ake yi a kaina hakan zai ku nuna dattaku saboda daga irin bayanan da muke samu wanda na gada a mulki na da hannu dumu-dumu a wasu daga cikin al'amuran 'yan bindigan nan. How can you imagine all these allegations against him and he's still the minister of defense? I mean, that is unfair. Ta yaya za a ce duk da waɗannan zarge-zarge a ce kuma shine ministan tsaro? Na ga ba ya adalci ba. This man could have been honorable, stay aside, face all this allegation, clear his name, and then come back and continue to do whatever he wants to do. That would have been more honorable as far as I'm concerned. If I'm in that position, believe me, I'll put in my resignation letter. Kamata ya a ce ya nuna da taku, ya ja gefe ya fuskanci dukkan zarge-zargen da ake yi masa don ya wanke kansa, daga baya sai ya koma duk inda yake so ya koma. A irin ta mahangar, yin hakan shine da taku. idan da ni ne a halin da yake ciki da tuni na miƙa takardar murabus ɗina. To wannan shine fassara abin da Dauda Lawan gwamnan Zamfara ya faɗa game da wanda ya gada ministan tsaro kuma tsohon gwamnan Zamfara ɗin Bello Muhammad Matawalin Maradin. To muna ci gaba da neman shi ministan domin ya fito ya kare kansa amma kafin mu samu shi mun samu ni na kusa da shi wato Yusuf Idris wanda shi ne tsohon eh, Director General na sha'anin 'yan jaridu daga shi matawaladin wanda ya yi magana da wakilin ma'acin gusa Abdulrazak Bello Kaura inda kuma yake kare shi matawaladin. Amal Abdulrazak kamar yadda ka sani wannan magana ma ce ma ta rena mutane wayo da kuma rashin sanin ciwon kai da kuma abin da ya kamata kuma abin da ake ce ma ofishin gwamna shi a dauda ya je yayi shi ya kamata ya sauka da kujerar shi ta gwamna domin ya ci amanar jiha ya ci amanar kasa wannan ci amanar kasa ne kuma idan matawalle yake irin wa'annan maganganu da yanzu ka ji su yan pdp sun bi sun wasu maganganu na banza wanda matawalle lokacin da yana gwamna ai abun da ya sulhu yayi da a mutanen wayannan wayanda ake kira bandit kuma tare da dukkan jami'an tsaron najeriya akwai sojoji ciki akwai 'yan sanda ciki akwai DS ciki akwai civil defense ciki akwai manyan malaman addini na jiha da na waje akwai manyan 'yan siyasa na ciki da na waje da kuma sanin fadar shugaban kasa a wancan lokaci wannan abu so don ka yi sulhu da mutane shine za a da a ce kuma kana da alaka da su kuma da aka yi sulhun bai tasiri ba domin lokacin da aka yi sulhu sai da aka yi shekara ɗaya da wani abu ba a taron hanya jihar zamfara koina ba a kidnapping koina ba a kai ata koina ba kasuwannin mu ko da matawalle ya zo duka a rufe suke amma duka sai da ya buɗe su gaba ɗaya kowace kasuwa tana ci a jihar zamfara ka haɗa da yanzu wanda ma a cikin garin guso ma is not safe wanda a lokacin gwamnatin matawalle a karamar hukumar mulki guda ba a samu attack ko ɗaya ba to balantane shi yanzu ya zo nan maganganu wayo arewa wayo arewa muna gani yan arewa za a nakasta yankin arewa. Wayo arewa. Wayo arewa. Wayo arewa. Wayo arewa. dama an daɗe ana cewa rawar da cin hanci da rashawa da wasu matakai da wasu manyan mutane a cikin soja da gwamnati da jama'a suke takawa wajen haɗa kai da barayin dajin nan suke hana a samu shawo kan wannan matsalar tsaro da ke addabar arewacin najeriya da haka muke sake marhaba lale ga bakinmu tsofaffin sojoji guda biyu ɗaya na sama ɗaya na ƙasa wato ritaya group captain sadiq garba shehu da kuma ritaya mejo yahaya shinku wanda za suke duba mana abubuwan da ke kawo kalubala ga wannan kokari da ake na kawo najeriya zaman lafiya wakilin ma abuja hassan mai kana ya tattauna da su ina son ka ji min yadda kake kallon yadda gwamnatin tinubu take tunkaran kalubalen tsaro musamman a nan arewacin najeriya tana yin abin da ya kamata ta ɗauko hanya ko kuma bata masa ɗan ba a rubuce a takardar da ya sa na ne suna takardar na nashi na manifesto ɗin shi Eh, eh, na je karanta abin da aka rubuta na security a rubuce abubuwa ne masu rubuce amma gaskiya har yanzu ba a yi ba sai dai shinku ya yi magana na ce ko dan sabu kabu ya fi so ba mu da isassun sojoji to sai kai mamaki me yasa ba a sa kuɗi a wannan sojojin me yasa ba a sa kuɗi a yan sanda magana ɗaya kenan na biyu maganan da aka fara yi lokacin Buhari ba a zo an gama ta ba na a duba tsarin tsaro na gaba abin da nake tsaro me ya aikin shugaban kasa me ya aikin minista me aikin CBS sai an sake duba wannan don a gaskiya a yanzu da muke yi an bar aikin ne na ko aka ce eh, wai the job is for everybody to for nobody a takaice a takaice ni yanzu a gaskiya nake faɗa maka ni ba zan ce wai ga wanda yake ba ba san shi ba the same thing with police ka ce mun ministan police affairs yana da wani fawa akan IGP ko abin da suka yi so sai an gyara waɗannan sannan su kuma 'yan majalisa suna da babban matsala sai sun na. munafunce munafunce sun kalli ƙasa sun kalli yan eh, eh, jihohin su suke cikin wahala sun daina waɗannan jirgin da ake yi wanda ya tafa eh, tusa ko aro aka yi tafa sun tashi tafa wannan abubuwan za su fita kuma in ba ya hankali ba wannan abin zai kowa so bangaren shugaban ƙasa suna da laifinsu saboda ba su saki mara ministan defense da abin wasu na na ga wani rubutu wai a kori ba zai a kori abin a gaskiya mutumin da ba shi yake posting ba ba shi yake promotion ba ba shi yake recruitment ba ba shi yake controlling budget ba ba shi yake operation of power wanda yake ni da mai shi kuma yi to ya za a ce dai ko da sun tafi a ce an kore shi ne na shi a ciki ai bai da wani abu a ciki ba da wani abu a ciki sai an gyara wannan tsarin sai yan majalisa suna da babban aiki ba aiki kaɗai na shugaban ƙasa ba ne sannan su kuma na ba da misalin hafsan shozan da ya ce shi ba zai ba da cin hanci ba ban ga abin da ya sa su waɗannan sojojin ba za su yi haka ba shugaban su su ɗora musu abin a wurin shi Saboda in kai magana da sojoji za ka ji suna cewa ana sa kuɗi a fefa amma wurin karɓar sai yana da wahala. Sai ka ɗan nan ka ɗan nan ka ɗan nan cin hanci da rashawa. To me yasa ba za su yi mali ba an san soja da san kaza. Me yasa ba za su yi abin da yayyan su suka yi ba. Su ce ba za su bayar ba. Ni ban ga abin da abin da zai zai zai zai hana a san sojoji faɗa masu gaban ƙasa cewa ba ban kai faɗa ma ne yasa cewa ba a bani ba. Shi ministan da sun da zai fito ya fito da magana ko shugaban ƙasa. A daga baya mutanen Najeriya ba ba shi ba minista ko shi suka zaba ba wanda suka zaba president ne shi kuma president ya appointing minista ya appointing sanisi to finally finally duka abun a hannun shugaban kasa ne ko na ƙara jaddadawa a yanzu da muke tafiya shugaban kasa baya da lokacin duba sojoji. Na'am. Minista baya um, baya da power. Group captain kafin ka rufe a kwanan nan naga yan sanda sun ce sun ban kaɗo wani yunkurin yin juyin mulki a shugaban kasa har ma suna neman wani bature dan Burtaniya wanda yake kitsa wannan al'amarin ya kake kallon wannan ikirarin yan sanda. to shi ma dai muna nan muna kallon wannan ikirarin kuma ina fata kuma yadda na ce yana kawo rashin yadda tsakanin gwamnati da jami'an tsaro muna nan muna kallo na yi maganan hadiza na yi maganan yan menene yan eh, dubai ne ko ina tun lokacin da zai kawo su in ana wannan maganan ba a ganin komai abin sai ya zama shi ne to ina nima wannan maganan ina nan ina jin ta shi dai mutum ya fito ya ci su ba a miki kofi ba kuma sun ce gashi gashi gashi gashi to muna so mu ga magana to amma in Najeriya da muke haka maganan nan za ta mutu ba za ka kai yan sanda ne suke da gaskiya ba eh, ko shi bature ne ke da gaskiya in ka tambaya sai a ce maka da security mata ai ba za a bayani ba ba komai ne ake koyewa akan security mata ba in aka samu su scandal a wasu a kasashe sai an yi bincike bincike kuma sai an faɗa ma 'yan ƙasa 'yan kasa suna da damar su san abin da ake yi na'am mai yashin ku a ƙarshe kai ya kake ganin wannan ikirari ne yan sanda cewa sun kaɗo wani yunkurin jiya mulki a shugaba tinubu da wancan baturen ke kitsawa. to in ka je irin wannan shi ne bature ba daidai najeriya ba ne saboda haka akwai wanda ake nufin allah ɗaya ma wannan al'amarin shi sa aka biyo a faro da cewa ga wani bature wanda ake zargi kuma musamman maganar nan ta fito daga wurin yan sanda ba nia ba ba kuma dss ba saboda haka wannan al'amari ne wanda yake ba za ya karbi ga duk wani ɗan najeriya mai tunani ba tafiya sai ta siyasa ana so a nan kayo wani wanda yake kila a siyasance ana gani ta haka ne za a bi a kama shi a ci gaba da tuhuma har a ce lokacin zaɓuɓɓuka nan gaba ya zo kila ana kan tuhuma akan wannan magana wannan shine ne na fahimta. Um, Meji hashin ku idan muka duba makwabtan kasashen mu yan kankanin kasashe irin su jamhuriyar Nijar irin su Chadi irin su Mali irin su Burkina wato zaga sojin suna kazar-kazar sosai wurin yaƙi da 'yan bindiga ko 'yan ta'adda da ke kafashensu kuma a wasu lokacin zaga cewar a karo ɗaya ana samun kyakkyawan nasara wanda kuma yake bada ma'ana mai kyau wasu suna ƙorafin cewar ba a ganin irin haka a najeriya kayan da haka kuma haka ne nisa kamar yadda kan ko wayannan kasashe akasarin su sun zo da sabon salo wanda aka samu jagororinsu shugabanni ne na rundunonin soja kuma suna so su nuna wa 'yan kasa da duniya baki ɗaya cewa da gaske suke yi tsoro a kan su yi wannan gyara ko ba komai za a ɗauki lokaci suna ƙoƙari su ga sun kawo canjin da za a yarda a gamsu cewa ƙasar ce a gaban su saɓanin namu yanzu da aka yi shekaru kusan ashirin da biyar kenan ake kai da dama wannan tsari na demokradiyya kullum abu baya yake ta yake ta koma sakamakon yadda su 'yan siyasan ra'ayinsu shine kawai ta yadda za a yi su gyara da kuma kare muradinsu. wannan yana daga cikin dalilin da ta ake ganin saurin ci gaba a wancan bangare muna gani yadda bangaren tsaron nan ya tabarbare a kasar nan kamar yadda aka faro daga shirin nan na inda ake kashe kuɗi da sunan za a tabbatar da tsaro har yanzu abin ya ci ya ci cinyewa sakamakon kawai akwai wa'yansu wa'yanda su suna da wani tsarin su na karkashin kasa na abin da za su samu shi shine abin da ya dame su ba kasancewar kasar na matsayin kasa 'yantaccen mai iyanci da kanta ba. To a gaishe kuma malamai to za mu tsaya nan sai mun dawo rana wa tewa mu ji me yasa sauran fannoni ko kuma jihohin Najeriya suke kamar ba ruwansu da abin da ke faruwa a arewa. Yanzu nan za mu ja burki sai ranar talata mai zuwan Allah ya kai mu a madadin su bakin namu da kuma shi wakilin mu Hassan Maina Kaina Aliyu Mustapha sokoto ne a Washington. Ku huta lafiya.